Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ku makeri. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kira a jiya juma'a ga kasashe da dama da su yi aiki tare don yakar muggan magunguna masu sa maye amma china da ke fuskantar zargi a washington game da yawaitar kayan mayen ta yi fatali da yunkurin da yake kaddamar da sabuwar haɗaka da amurka ke jagoranta akan wannan annoba blinken ya faɗa wa ministoci daga ƙasashe sama da tamanin cewa amurka inda kusa amurkawa dubu ɗari da goma suka mutu a bara sakamakon yawan shan miyagun ƙwayoyi galibi daga fentanyl da sauran magungunan jabu lamarin da ya kasance tamkar gargaɗi ne akan babbar masifa da ke gaba blinken ya ce bayan sun cike kasuwannin amurka kamfanonin masu aikata laifuka na ƙasa da ƙasa sun karkata zuwa wasu wurare don faɗaɗa ribar da suke samu in ji bilinkin idan ba mu yi aiki tare da gaggawa ba birane da dama a faɗin duniya za su faɗa cikin wannan bala'i da amurka ke fuskanta a yanzu in ji shi a jiya juma'a majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta baiwa ukraine manyan makamai kamar yadda shugaban ƙungiyar tsaro ta nato ya faɗa cewa sojojin kawancin za su haɗu a wani taron koli a mako mai zuwa a kan tattaunawar shigar ukraine a cikin kungiyar babban sakataren kungiyar kawancin tsaron ta nato jens stoltenberg ya faɗa wa manema labarai a birnin brazil jiya juma'a cewa taron mambobin nato a vilnius a ƙasar lithuania a mako mai zuwa zai ƙara jaddada buƙatar ukraine ta zama ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar ƙawancin ko da yake ana sa ran tattaunawa a kan zama mamba za ta fara ne bayan kammala yakin yayin da aka tambaye shi yaushe ko yadda ukraine za ta shiga kungiyar nato Stoltenberg ya ce abu mafi muhimmanci yanzu shine tabbatar da kasancewar Ukraine a wannan yaki da take yi da Rasha. A nan Washington kuwa shugaba Joe Biden ya kare matakin da Amurka ta ɗauka na tura manyan makamai zuwa Ukraine abin da ya kira mawuyacin shawara. a halin da ake ci kuma shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya faɗa a yau asabar cewa yana ƙara matsawa rashin lamba ta faɗaɗa yarjejeniyar fidda hatsi ta bahar aswad zuwa akalla watanni uku nan gaba kana ya sanar da ziyarar da shugaban rasha vladimir putin zai yi zuwa ƙasarsa a cikin watan agusta ya yi waɗannan kalaman ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban ukraine volodymyr zelensky bayan da shugabannin biyu suka gana akan tattaunawar makomar shirin da turkiya da majalisar ɗinkin duniya suka cimma a bara domin ba da damar fitar da hatsi daga tashoshin ruwan ukraine ta bahar aswad duk wada yakin da ke gudana ziyarar ta zelensky ta biyo bayan wani rangadi da ya yi a bulgaria da jamhuriyar czech da ke zama wani bangare na ziyararsa zuwa wasu manyan biranen mambobin nato da zammar karfafa musu gwiwa a kan matakin da za su dauka a taron koli na mako mai zuwa da zai baiwa kiev damar shiga kawancin ta nato wanda erdogan ya ce ukraine ta cancanta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yakin da ake yi tsakanin bangarorin soja a sudan ya yi sanadiyar yawaitar fyaɗe da kuma sace mata da 'yan mata wasu ma ba su haura shekaru goma sha biyu ba in ji hukumomi da jama'an ayyukan jin kai a wata sanarwar da kungiyar save the children ta fitar a juma'a ta bayyana cewa 'yan mata da mayaka masu ɗauke da makamai ke yi wa fyaɗe ya yi matukar yawa a cewar sanarwar da ta fitar jiya juma'a yayin da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa an samu karuwan cin zarafin mata yakin da ya barke a ranar sha biyar ga watan afrilu da ya harzuka sojojin sudan akan dakarun rsf ya yi kace-kace da kasar akan shirin mika mulki ga farar hula faɗan da ya fi mai da hankali ne akan babban birnin kasar khartoum da kuma yankin dafur da ke yammacin kasar. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. a Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba yadda sabbin manyan hafsashi a Najeriya suka fara aiki gadan-gadan da kuma irin ɗimbin kalubale da ke wuyansu. da kuma abin da masana da ƙwararru ke cewa. An rasa rayuka ba iyaka rayukan 'yan Najeriya ne zama kamar na kyashi musamman ma arewacin Najeriya. wayan din ma a lungu-lungu jewa ne rahotannin na ba a jinsu ba su kai birane amma kusan kullum ana kakkashe mana mutane. Ina da kwarin gwiwar cewar abubuwa na iya sauyawa a Najeriya domin ai ba a yanke kauna daga mai zai iya faru. faruwa duba da abubuwa guda hudu a shiri mun fara wasu abubuwa muna shiri muna tana. za mu samu zaman lafiya duk abin da ya kama na samu a zanna lafiya a najeriya za mu yi da yardan allah ka tuna mun an horar da mutanen nan ka tuna an ba su kayan aiki me suke so kuma a mana su za su gaya mana dalla. Duba da irin ɗimbin kalubalen tsaro da suka mamaye Najeriya ta ko'ina a halin yanzu. Shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu tuni da ya nannaɗa sabbin manyan hafsoshi da kuma shugabannin cibiyoyi da hukumin tsaro. To anya abubuwan nan da suka tabarbare a Najeriya haka ka iya gyaruwa? Tambayar kenan da muka yi wa masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso. Ana da kwarin gwiwar cewar abubuwa na iya sauyawa a Najeriya domin ai ba a yanke kauna daga mai zai iya faruwa. A duba da abubuwa guda hudu na farko a jawabin shugaban ƙasa lokacin da aka tabbatar da ya ci zaɓe, jawabin shi musamman abin da ya sha fuskar tsaro lokacin da yake karɓar rantsuwa na kama aiki, zaman da ya yi da shugabannin tsaro da kuma irin jan kunne da kalaman da suka fito daga gare shi da kuma sauya shugabannin tsaro waɗanda aka yi waɗanda idan ka dubi shi labaja da shi christopher musa allah ya kaddara cewar na yi aiki da su a wasu fuskoki wanda na fahimci waɗanda irin mutane ne su to amma fa wani hanzari ba gudu ba hakan fa na iya faruwa ne kawai idan an samar da yanayin da za su iya yin aiki ta hanyar samar da abokan ma'aikata da kayan aiki da kuma ba su irin haɗin kai da ya kamata daga ita kanta gwamnatin na yin abin da ya kamata kuma a lokacin da ya kamata kuma a kowace gaba ta kamata ina da kwarin gwiwar cewar yadda ya sha alwashi za a iya samun nasara ai babu wani abu da ya taba zuwa ya zauna dindindin duba da girman wannan matsala shin menene abubuwan da tun farko ya kamata ai ba ai ba ne menene kuma abin da ya kamata a yi to abubuwan da ba a yi ba wanda ya kamata a yi su sun kai guda arba'in da 41 amma zan takaita kan guda hudu zuwa biyar. Abu na farko shine karancin ma'aikata a ƙasa wanda za su tunkari matsalar tsaron da ake da ita daidai da halin da ƙasar take ciki a kuma ɓangarorin siyasa na ƙasar guda shida kudu maso kudu kudu maso gabas kudu maso a arewa maso yamma arewa tsakiya da kuma arewa maso gabas abu na biyu matsalar cin hanci da karɓar rashawa idan an yi da gaske an yi mai yiwuwa za ta ba da damar hatta da makaman da suka shiga hannayen da basu cancanta ba da kuma irin nasarorin da su 'yan ta'addan suke samu daga waɗannan ɓangarorin siyasa guda shida duk za a iya karya su matsawar an karya lagon matsalar cin hanci da karɓar rashawa sannan na uku samarwa da su kansu jami'an tsaron kayan aiki irin wanda ya kamata ai ba a samun musu da kayan aikin da za su yi aikin ba gwamnatin da ta gabata abin da ta kware a kan shi shine karya da kinibibi da munafunci da kuma yaudarar 'yan kasa. domin taranto kuɗaɗe maƙudai wanda ta kasa yin abin da ya kamata domin a kai gagaci ta fuskar samun abin da ya kamata ta wannan bangare sannan abu na hudu wato shine samar da yanayi wanda zai inganta rayuwar ma'aikatan tsaro da iyalansu da kuma makomar iyalansu da kuma wato a uwa uba hanyar da ake bi ana ɗaukar ma'aikata a najeriya musamman ma'aikatan tsaro dole ne sai an tsaftace ta sai an zo da sababbin hanyoyi an cire son zuciya an ɗauki amana da gaskiya an tabbatar da cewa da gaske ake yi za a ɗauki ma'aikata ma'aikatan nan tun daga matakin akwatu zuwa matakin mazaɓa zuwa matakin karamar hukuma in ka ɗauki mutum tamanin a kowane akwatin zaɓe in ka haɗa mazaɓa tana akwatin zaba tana da akwatin goma za ga kana da mutum ɗari takwas idan ka ɗauki karamar hukuma in tana da mazaɓa goma ɗari takwas ko goma zai baka mutum dubu takwas amma yanzu in ka ɗauki halin da ake ciki jihar kano ta tattara bikin sallah gaba ɗaya aka tattaro jami'an tsaro mutum dubu biyar to dubu biyar din nan jihar kano tana da akwati dubu goma sha ɗaya da ɗari biyu da ashirin da biyu tana da mazaɓu ɗari hudu da sittin da wani abu ko kusa da haka in ka raba gaba ɗaya yawan jami'an tsaron ko wannan akwati ba zai samu mutum ɗaya ba Sau da haka kaga babu jami'an tsaro akwai mizani da yawa wannan na ɗauki na jihar kano ne don misali mafi kusa amma akwai mizani da yawa da zan iya tabbatar maka da hujjoji da na dogara da su na cewar babu wadataccen jami'an tsaro saboda haka in an yi sannan abu na gaba wanda shine na biyar din shine a tabbatar da cewa duk wanda aka taba samu ya yi abin da ba daidai ba a fuskar abin da ya shafi ya janyo tarnaki da kuma rashin kaiwa ga gaci a wannan harkar tsaro lalle a kamo shi a gabatar da shi gaban kuliyar ta sabo kuma gwamnatin shi shugaba bola ahmed tinubu ya nuna da gaske yake ta kowace irin alaka take tsakanin shi da kowane ne in dai an samu yana da cin amana to a ɗauki matakin babu sani babu sabo domin a yi abin da ake cewa a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro to waɗannan su ne cikin abubuwa arba'in da 41 wanda nake sa ran cewar waɗannan su ne kaji wanda za su zama kamar shimfiɗa wacce za ta ba da damar kaiwa ga gaci da cin A halin kuma da ake ciki yanzu, tuni kuma har ma shugaban Najeriya, Sanata Bola Ahmed Tinubu ya yi ganawar farko da manyan hafsoshin tsaron Najeriya. Mu kawo zaman lafiya a Najeriya. Tabbatar masa akan cewa da yardan Allah za mu yi wannan aiki ne. za mu yi kuma. Malam Nuhuri Bado mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaron kasa ke wa 'yan jaridu karin bayani jim kaɗan bayan da ya jagoranci sabbin manyan hafsoshin ƙasar a wata ganawar keke da keke karo na farko da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a fadar gwamnati ta Aso Rock da ke nan Abuja. A Najeriya za ta canja insha Allah za a yi aiki tsakani da Allah. An kawo mutane don a yi aiki. Za a yi wannan aiki fannin aiki na yaƙi ta'addanci za mu yi aiki tabbas tabbas duk abin da za a iya yi da taimakon ubangiji za mu kawo zaman lafiya a Najeriya yanzu muka karba dukkan mu da kake ganin nan wannan satin ne muka shiga ofis ɗin ko oh, muna muna shiri mun fara wasu abubuwa muna shiri muna tana za mu samu zaman lafiya duk abin da ya kama na samu a zanna lafiya a Najeriya za mu yi da yardan Allah masana irin su shattiman ilimi na borno farfesa kalifa dikwa da ke cewar za su sa ido amma duk da haka akwai bukatar amsa waɗannan tambayoyi mu zuba ido ne kuma in ba ba mu ga abin da ake so ba to ana cikin demokrasiyyar na ba za a yi shuru ba sai an daga murya za a daga murya domin an rasa rayuka ba iyaka rayukan 'yan Najeriya ne zama kamar na kiyashi musamman ma arewacin Najeriya. Wanzu din ma a lungu-lungu jewa ne rahotannin na ba a jinsu ba su kai birane amma kusan kullum ana kakkashe mana mutane. To ina dalilin da ba za a yi amfani ba ba sa sa fasahar mani ba. Ina dalilin da za a ce me ya faru in ma akwai wasu eh, zabon kasa daga waje to ina dalilin da ba za a tambaya ba su waye ne suka kirkira waɗannan ta'addanci su waye ne suke ba yaran nan su waye ne suke tura waɗannan su waye ne suke ba su makamin da masu sada to ire-ire waɗannan tambayoyin na ya kamata a ce a zauna a gani a hada ba kowai soji na wanda suke kaki yanzu din ba shi ma shehin malami farfesa muhammad tukur baba dan iya mutum biyu manyan hafsoshin akwai bukatar su amsa jerin wasu tambayoyi ba abin da gwamnati bata musu ba horo ne ba da kudin ba da kudin aiki a'a ba da kayayyakin aiki ba da makamai da sauransu shin menene ba musu ba me yasa ba mu ganin maslahan wannan shi za a yi su yi nazari su duba su ne ya kamata su gaya mana me yasa suke nasara wani waje ba su yi a nan ka tuna mun an horar da mutanen nan ka tuna an ba su kayan aiki me suke so kuma a mana su za su gaya mana watakila ina jin ka samu jami'in tsaro ya gaya maka yanzu dai abin jira a gani shine yadda sabbin manyan hafsoshin za su tunkari kalubalen tsaro da yadda bai Najeriya lafiya ta kowane bangare. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na da ɗan gari. A yau za mu duba tarihin masarautar zazzau Suleja menene alakar abuja da suleja sannan su biyun duka kuma menene alakar su da masarautar zazzau gabanin dai a yi babban birnin tarayya wato abuja masarautar suleja wacce ke amsa sunar masarautar abuja wacce daga bisani kuma gwamnatin tarayya ta yanki wani babban bangare na masarautar inda a yau ake kira abuja babban birnin tarayyar najeriya inda kuma ainihin abujan ta koma suleja domin jin cikakken karin bayani a cikin wannan tarihi sai ku biyo mu sannu a hankali a cikin wannan shiri na da ɗan gari da ni Hassan maina kaina zan jagoranta. Farko za mu so ka gabatar da kanka. Suna na town planner Umar Shu'aibu wato town planner abin da ake yi town planner shine mai tsare-tsaren birane Umar Shu'aibu. Ni dai ainihin mutumin Suleja ne, haifaffen Suleja kuma na aiki a hukumar gina babbar birnin tare a Abuja. na yi rike matsayi har na kai mukamin na coordinator abuja metropolitan madiban council wato shugaban kula da babban filin tarayya na abuja to town planner muna son mu samu tarihin suleja a takaice suleja tarihin sabin da ake kiran sarkin zazzau suleja tun zamanin a mujaddadi shehu usman fodiyo da ya yi yaƙi a kasan hausa tun kafin zuwan sa an san sarakuna na haɓe su suke mulki a kasan hausa kasan zazzau akwai sarkin haɓe da yake mulki a wannan lokacin. Wato in kace zazzau zazzau na jihar Kaduna kenan. Ai ka san zazzau sunan masarautar kenan. Zaria sunan gari ne. To a masarautar zazzau a lokacin da aka kaddamar da jihadin Shehu Usman Dan Fodiyo mai sarauta a lokacin Muhammadu Makau. muhammadu makau ɗan isiyaku kujatau shi isiyaku jatau shine sarkin zazzau na hamsin da tara ɗan shi muhammadu makau da ya gaje shi shi ya zama sarkin zazzau na sittin tun a zamanin bawo sarkin zazzau na farko shine gunguma cikin wannan zuriya aka yi ta samun sarautu sarautu har wannan lokacin aka samu sarkin zazzau na sittin akan muhammadu makau to a lokacin da shehu ya kawo yakin zaria ba a yi zuba jija zaria ba a lokacin da suke sallan idi ranar sallan idi aka shigo da zazzau da yaki ba yaki ba wa'anda shehu ba su tuta wato malam musa da ya zo daga wajen shehu da shi da mutanen sha suka shiga zazzau suka shiga zaria suka rufe birni aka rufe kofin birni sallan idi a wajen birni ake yi shi yasa shi sarki bayan gama sallan idi bayan da zai shiga gari an riga an cika shi da yaki an rufe garin ba zai shiga ba sai ga mutane biyansa cewa to ni dai ba zan koma cikin garin zari yanzu nan ba tunda a an rufe gari zan tafi duk wanda zai fi ni a cikin masu sarauta na su bi ni duk inda za mu tafi abun ga establishin garinmu wanda za mu zauna masu sarautan wanga wanda suke karkashin shirin sarautan suka bi shi har suka zo nan kasan abuja ba a san suna suleja a da ba abuja aka sani suleja yanzu ba san shi da suna suleja ba ai zuwan babban birnin tarayya 1979 da gwamnatin tarayya ta biɗi a bata sunan garin ya zamanto sunan babban birnin tarayya na najeriya ba za a samu abuja biyu ba abuja gari da abuja babban birnin tarayyar najeriya suka kawo suka yi abin da suka yi suka yi suka yi suka yi arziki a ba su sunan garin nan abuja su sa babban tarayyar a lokacin suleimanu barau shi ke sarausan abuja to a lokacin da shi makau ya zo ya yi abuja shi makau ya zo da kaunan biyu daga zaria wanda suke uba daya ya'yan sarkin zazzau a jatau now shi ya'ya abin gari 'ya'yan sarkin zazzau su guda biyun da Mamudu makau shine babban su sai abubakar kyatau abuja kenan yanzu wannan abuja babban birnin tarayyar najeriya a da suleja ne ai a da ba a san suna suleja ba abuja aka sani abuja aka sani garin suleja yanzu shi ake kira abuja tun farko so shi abuja kanin muhammadu makau ne da ya gaje shi bayan ya rasu so wato akwai suleja akwai abuja mutane ne kenan a ya tukuna dai akwai abuja da abubakar kwaka abubakar jatau abubakar kwaka abubakar jatau shine abuja aka ɗauki abu aka ɗauki jatan sai aka sa abuja to lokacin da aka zo daga zaria su yi sansani a zuba ne wannan zuba da gani tsohon gari ne to zaga zuba suka yi yaƙi domin fulani sun biyo su ai tun daga zaria sun biyo su da yaƙi sai da suka zo su kofan kofan garin zuba aka yi yaƙi da su abin ga muhammadu makau da fulani da suka biyo shi daga zaria ya galaba akan su suka koma to a lokacin tun da ya gabla da su wanda suka biyo shi a sori ba ta yi sa fishin gari lokacin ba ya ci gaba da yaƙi sai lokacin da ya rasu ya je wani yaƙi ne ne a nan kasar da kai tun da ya je wannan yakin domin duk inda ya yaki in ya tara ya samu bayi ya kama ya samu ganima ya kama bayi sai ci ya abin ga abin ga ayan to mayakan shi ba su jin daɗin wannan yakin da aka yi na ƙarshe a nan juwa ya yantar da mutanen domin ya samu labarin cewa akwai waliyai a cikin mutanen juwa sai ce ya yantar da su ba zai yi bautar da su ba to mayakan shi ka san mayaka a lokacin so suke samu ganima sarki yana su kama wannan ganima ka ce to in ma aka yi nasara a lafai haka zai ce ya yafe musu ba za samu ganin ba sai suka tsale shi ya ce to ya san cewa wannan yaƙi ba zai koma gida ba sai gida abin ga kannin shi biyu abubakar jato da abubakar in muka tafi kun san wannan yaƙi ina gani ba zan koma ba amma kai abubakar jatau kai ka je ka tafi gari idan kun ka koma gida kuma daga sai an kashe shi a wannan yaƙi ya koma suka samu a dama shi abubakar jatau inda yake sansani tun lokacin da ake zuba a nan inda suleja yake na yake sansani to tun da ya zama sarki aka mai da garin a nan inda abu dama idan za su taso daga zuba ya ce to za mu je wajen abuja so tun da aka saba wata rajawa aka bayan sarauta sai ya kafa garin a nan abuja aka fara gina gini na farko a nan gari na abuja wanda su da kenan yanzu akwai yadda muke da zauren zazzau ah. na aka fara ginawa daga na aka yi circulation aka zo daina zuwa yaƙe-yaƙe aka yi slashin gari abuja daga abuja bayan rason abuja sai dan uwansa abubakar kwaka sai ya gaje shi shine sarkin abuja na biyu domin makau bai zauna a abuja ya yi sarauta ba so abuja shine sarkin abuja na farko na garin su eh, eh, eh, tambaya nan shine kamar shi abuja me yasa ake cewa shi jani ne jikinsa fari ne jani ne ai yanda ubansu yake a zaria ya tsaya ku jatau haka shi ma jan mutum ne ai shi yasa aka ce abuja da ya ja na launi shi sarkin zazzau na zaria lokacin nan isa ku jatau shi ma ja ne kuma abuja dan sarkin zazzau ne ai isaku Jatau nan aka samu Abubakar Jatau sai sarkin sarautan sarkin Abuja na farko sai Abubakar Kwaka dan uwansa bayan rasu Abubakar Kwaka sai aka sauke dan Abuja Ibrahim Dogon sarki muna kiran Ibrahim Dogon sarki ya gaji Abubakar Kwaka a lokacin da Ibrahim Dogon sarki ya rasu sai aka dauke dan Abuja dan dan Abu Kwaka shine mamman gane mamman gane sai sarauta domin shi yasa aka samu zauri biyu a masarautar zazzau sulija da zaura abuja da zaura abubakar in wannan ya rasu sai a ɗauki ɗan wancan zauren a baya sarauta har aka zo kan sulemanu barau wanda ya abin ga ya zama sarkin abuja 1944 to a tarihin arewa babu wanda ya yi abin karatun boko na farko da ya zama sarki sarkin abuja sulemanu barau domin contemporary sun karatu da su sadauna a katsina college barewa college kenan na farko katsina college so shine sarki a arewa nan na farko da yake da abin ilimin boko daga kan shi aka fara samun sarauta abu ga mutane abu ga suke sama sarakuna da masu ilimin boko suleiman bashir na farko 1944 to da aka yanke shawaran za a ɗauko babban binin tarayya daga lagos aka ce za a kawo ƙasan abuja 1976 da murtala muhammad shugaban ƙasa ya yi establishin wannan doka na tada babban binin tare daga lagos a kawo ƙasan abuja domin a lokacin sun riga sun yi lissafi aka cewa a najeriya nan gaba daya abuja shi center tsakiyar najeriya ƙasan abuja ne ita mutane ce za mu kawo babban binin tarayya a tsakiyar najeriya kasan abuja a lokacin sulemanu baro ke mulki ga gwamnatin tarayya suka ce to tun da za a kawo wannan abun ga ah, babban birnin tarayyan kasan abuja duk inda ake a duniya in aka kawo ah, aka kawo aka yi sabon gari ana sama garin nan sunan kasan ne so tun da an kawo kasan abuja babban birnin tarayyan najeriya za a kira ta abuja ne saboda ka ba a samu abuja biyu ba sai aka tura tawaga su samu spartan zazzau abuja a lokacin muna roko ku ba mu wannan sunan a garin naku ya zama babban sunan babban birnin tarayyar najeriya in ko kun amince to za ku canza magarin ku suna ke masu sauraro ba ƙarshen shirin kenan ba amma ya zama dole mu dasa aya a nan idan allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin bakon namu wato town na umar shu'aib da kuma sashen hausa na muryar amurka hassan mai na kai ke sallama da ku sai mako mai zuwan idan allah ya kai mu za mu ci gaba madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu.

Idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashe. sama In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. sama Idan ya ji zafi ya gyara hali na yi. Idan ya fi sato to mu ma mu dau marasa sama sama sama Ina mafita ne ki sun zama gafiya ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya idan ya fito kuma a zan mishi maula da dai za a zan kyaran su da sun yi kyan tafiya samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya jama'a samayin wuya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a samayin wuya su danna haƙin ka ka zo ne masu ji fara'a samayin wuya idan sun ga mata kaki har kunni jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samalin wuya samalin wuya samalin wuya. ina ka sani idan burin ka ka tara kuɗi ka kera gini akwai ranar da kuɗin ka fa bai ma magani oho ya haife ka kana yi mishi tsawa idan ta kamar filaye ne janna muke so da da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.